أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفيقه ونفسه إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه، وعليكم السلام لا يجب أبو بدليل وتعينه يا yé díẹ̀ yìí náà ẹ̀ ṣe àwọn bí àwọn náà ìwé ti pàtàkì gan ìgbẹ́ gbogbo ẹ̀kẹ́ náà ẹ̀kọ́nà gbogbo ẹ̀kẹ́ yìí nínú pátá gbogbo ẹ̀kẹ́ àlùbáríkì wọ̀ nama ìwé ti pàtàkì gan àlùbáríkì yọ gbogbo ẹ̀kẹ́ náà tó táwọn dẹ̀ yàwó ń ṣe náà wà fún ayé ní ìpè yìí. ìyẹn na wàtò ainihin kòkó a kìí báyà wọ́tò àyàwó tó yẹ wábẹ̀jẹ̀ máa ṣe àyàyí tupa bàbú mannagun àjìnà sí àdáná àtọ̀ àti tupa dáná bí a ní nga mai malam a tayiru ba mina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من ìtàkùn gbòòdì nígbà ní ṣọ̀wá ẹ̀kúntẹ́ẹ̀kì ládùjẹ́ débi ìtàkùn gbòòdì ní ẹ̀sọ̀gbọ́n ti 2009 ní ọ̀tọ́bà jẹ́ insha Allah ta'ala ya ga jin bayani ce yawo bawo a gurin dandoro ne musulmi na ce ji jihari sun je gudu jibutu ya Allah sai ibi na ce Sultan Allah ne ba ma khalaqtu jinna wal insa illa ne

azumi zakka hajji alkur'anu da azkaru jeli ne da ake gane ne mini ba da gabe ya wada mu ya waji sun nuru nuroyi annabawa shi ya ce ci ebe na ce ci ne latu na gan kai ga nabi adam alayhi salam ga uskun anta wa zawjuka aljanna wai da yin ya ce ji rayuwa fi aljanna sai ya ci na ratun da gayyayen يا أيها الناس يا زعمه إنا خلقناكم من ذكر وهو وجعلناكم شروع قبائل لتعرفون أكرمكم من الله تكونون ودي آية الناس باتت لا تنغي يا زعمه يا الذي خلقكم من نفس واحدة نجري دجا نجعل تدغ رأي من الذي آدم وخلق منها زوجها من رأي وشمه وتكي جيني يوجي وتجيني غينا ناواو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ta ce ya zagu na wata jiya ne ta yi ga jiga ji sarawun jiga ji da sarawun annabi nuhu alaihi salam wuce idan yi ma rabu na ce ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين ضرب الله مثلا تتلا كتوكتيا غيغا ya ce imra'ata lokin in ya nabi lokin wa imra'ata lokin ne mi ya nabi lokin kana ta tahta abdaini da guda ba ma ace da sa ace da karkashin yawon da guba min ibadina salihain min wuji kubujo amma fa kana ta kuma Allah wuce je ka'inci amma khiyanan nauki ko je khiyanan ya ci da wa iyyazu billah annabi musa alaihi salam annabi ya so ci yawon to da ni ebe na so ci na latuna to sai ga kakuna annabi musa alayhi salam yanzu da zai ke yan majiya ne amma da tafi ga an cikin annabi shaiba to ya gurga inni bi mewa an unki haka ihdabna tayya hataini ya ga min lajin la min ya ga min la zaini min yaji guba min na ban faya waya waya ala anta ajura ni samaniya hijajin wa rutu ya mi ko ka dabbo ya mi ya guta ta fa in aslamta asharan wa ga ya abuwa ma kamin in bisa da gaba wasu goro annabi ibrahim alayhi salam musai bai nima gama lafiyar tafiya ga ya ci annaba ga wajen na lafi rasuwa don yin zuriya wọ́n yé jí ìyá ọmọ tí ìyá lórí àṣì. Ànábì sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ń tó yi ní mà. Ẹgbọ́n tó ìsinmi látúnà gan yayi wa nabi ya wa nabi kulli azwajika gayimi gayimi yawe wa da mu'minin da shi mu'mini shi na min jalali bihim wacce halai jan jilbabu ajin ba na kan mana na jilbabu ajin daga babon na wale gaya waje sun ne annabawo zaguruji ajin sai ba da tsoyaci ga tsoyaci yayin guruji daga yi ne ajo ga mala tsoyaci ne latu na gan والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تأتي يا يمين يمين جبل يميجي بذرياتي تأتي يا قرة أعين ta ci abu da mola ya so da shi ba guruji ya wajifa nga na yi da ce ka da shi ma kasan kai a wajen da ba an ji gazo an zama lafiya tun lafiya ga yayi wannan fiye ba an ji itaku rabbakum ya sun ya ce ce allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ji halitta daga rayin ne wannan wa khalaqa minha zawjaha daga rayin wuce mun rabu ji ne yi rabbasa minhu ma rijalan kafiran wani sa'a min ya buga mutu ci je a jabaji shi jin rayu ne ne dokuri yawaji inda wani yana da zawon wai da zai ci hannu da mana alibi sallallahu alaihi wasallam ga ya mashi da shabab ya yi garu fushi manista ta amikum ba da na da yi komi ne gwana fale ta zauwa jungaji da na da kago mi ne gwana wujujiyawo fayin lam ya safi kago da ya kwanu yawo na ma fa alayhi bi sawm gajo furu fiago yawaji wannan ya ce natuwa to sai ga tsakani ba da yi mi ramu na tsaye tun za tuna gan wa min aya ti mini aya shi ya ce an khalaqa kun min an anfusikum da. min yi bo so ta yi miji jiyaye wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma musulunci wai waga e daga e jiyawo inda dujiya o nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na na isha radiyallahu anha ga nabi jinya o kan ga wai biya gutun kuma ji da kodi biya wai biya gutun ibn abbas waji waji kujiji tamna da alkalu da sharru sulujika da alusunna na ga man ahabba minkum an uzo uzawwijahu zawajtuhu zando na ga wa mine wa ga lawa nan gaya ga wuji wa ma zana minkum ahadu lillahi min zai aminu iman zando mine wa ga da dai shi na so tiga imanin gobe dokun don da ya al-muhaddisun da al-fuqaha wuji aya ọpọlọ laka tí è jihadu ẹgbọ́n na ajá bá bẹ ìyàwó lábẹ́ lóòtò kàmà lábá bí i ọjihadu abinu ẹgbàgbẹ́ ẹgbẹ́ wọn àjíyà in da giga ya gama loyawo in ga ruwa ba kirki kaban na juliyeti da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sai wayi ruwa ne ruwa je ya mu ba annabi mutum ba annabi ba annabi kila ya tashi abai wayi me lai mi do ma lo ba sa go jiwa wayi mi wede ina wede lai wani annabi gato idza bi ila alabati ila ila ali fulan wa gadu do ibla kazaji wa qul wa gadu wa gaga inna rasulullahi yatlubu ibnatakum annabi wajiye to kida dole tun ga annabi wajiye a ne dan jaga la ku ya annabi gane ma ga fa gato ko amma waya a ga halali abi bakar da kuma a bakar a dade wayo halali umar da kuma umaru a dade wayo amma ta wa da shawara bin nuwe dole shawara a bai bi a hidin da ko ude fe lona hade ba da ya tumi na mu zai ga yin yiwon ga yin na rasulallah ya turu ibnatana a nade waji ina ji su woman lana illa rasulullah ne ide zan da sun hali ali bana dan yi gala ku ali bane mai lafa to ta shike ne walakin da rasulullah ya turu da fulan amma ga ka zan jile bibi ga ne da wuyore jile bibi ga ne da wuyore hmm. jile bibi ga ne da wuyore hala li abi bakr hala li umar wuce abakar ya wuce umar wa da ka zo sabu wa ina lala wa dai a ta gara lala jile bibi gaskiya dai ta ya ya ya ga wuce tune da yi da yi to ne ga dole ko shi ya ga ne ya ga ajina na ne ga ko tilabi ga dole je ila ne biya ga ruwa wa lan yubayya Allah abada to ja ta ya biya sai dura a sai ta waya ne àti jájí lẹ̀ adẹ́bẹ̀fà àwẹ́yà ìlàjì náà ṣe ní jílẹ̀ Nígbà yíò ti gẹ́bà àdébì ya tu ṣe sọ́ọ̀tì iná bá Jùháì mú Mùháwé àkọ́kọ̀ bá ní. Àbú Jùháì bẹ Mùháwé dédé wà wọn àmá wọn yá jù wá gàdọ̀ tó wọn àdíwá ní India. Àdébì yá àmá ka su ya yi bani da yadda ya a ta hukuwa mana da goshi wa amma abu juhaim amma abu juhaim fadar rabin nisai wai ai zagi kashi da yau ka wuto da zai mai zagu ne ko da wani mai ko da da kai da sai wa da tucoyi khairun laki da sai da ya zo da sai da wani sai su yi fakiyar wani alkhairi mini tufai ne gashi ke yayin zagi kashi nan ga wallahi abu jahil ga wani anabi halayi anabi ga gurra bunni ne sai yayin zagi kashi ga layi ne ẹgbẹ́ ìdá ìdá tí èyí tẹ́tẹ́ ń yí ìlànà mọ̀gánwà ìwúná kùkù láláì ní ìwúmọ́ ńlá ìlà ìlọ̀lá ìrágùn àdìmáwò ní àdìmáwò ní fáyọ̀ ní sẹ́yìn náà bọ́kàn rí náà wà fásimá níbi ìwúná láti yọ ọmọ ìlà fún àlá sẹ́yìn náà mọ́rọ̀ tó jẹ́ ìdójú ẹ̀mọ́ níbi jẹ́ ìlà àwọn sẹ́yìn náà lójú wà náà níbi sáyù bàbá mọ́jẹ́ ìṣíṣòwò jalu ba zan kai me ne go me ne go in da gure go ga mi da ke da gidan rogewa daga ganga ta waya inda ne da musulunci ba waya sai umar ka kula haffa ne yuna ji da zunin ya ne bi sai na umar ki da ba sai bakar ga ya abu ya ya ba bakar ya abu bakar in shi ta unga ba waya an ka to ka ta bin umar wa ga mi ga haffa ya ji mu fa waya wai amma bai fara ba sai na baka ne da ba sai na Usman bai yi wa ya Usman ya Usman sai shi ta ruga ba wai an ka ta ta asaka bi jawla na asma ya jin sa waya wo ga wani sai na Usman ga wani ba wani shawara kuma da yi shawara wani bai jina ga kad badali an la ta zawaja fi wani ya zama dai ga wani a ganin na wale ga yana jiki sai ya tsaya ni sai na Usman ba sai na baka ba sai na ba baka a jirgin da ba ko gai wa dan ga fa na abakar sun da ne iya umar da nan a a zumagwe za a nisa a sallan jefa hafsa yawo na ne jefa hafsa yawo na sai na abakar sai sai na umar da fana ga gani wata su da ya kanga ni ya ja ne ga wata sai ta wani gaskiya ga wata matan na ya lawanci su suna a ne ba zai hafsa da wani ya ne wa ko da yau shekara wasu da sa sallan ya haɗa domin a ga su da nisa a sallan ya miniti fa ebe kwuru ebe agboka ebe maki eji amana ya bace sajir huru na kaira mani sajir talkawiyu al'adai ya ba bayani da ba kace wata na gudu rufin yawo ba na wa gudu rufin da alkawiyu ruwa kare al'amin umarji amana ya daga buka umarji amana kan wanda zai ga ajin shi ne umarci eji amana umarci agboka an ga waje yanki cewa da lokacin da yi ko ọ̀tọ́ ma ń wọ́n lé ìrẹsì ìgbàjá àti náà tí wọ́n bá níyà náà náà ọ̀tọ́ ìgbàna ọ̀tọ́ àti náà tí wáyé ní ẹni ní ìgbàjá àti àti ẹgbẹ́ náà ní sọ àti ìlọ́tún kan ní mọ́bàdà àrùbà ìrẹsì ìgbàjá àwọn ẹgbẹ́ olóyún lè máa jẹ ẹgbẹ́ bí kìí rò wọ́n lè hásàbí lè bẹ́ẹ̀ ولجمالها ليسوي ولدينها فمن جاء دينه فاغفر بذات الدين هذا هو شيء دين من duk an zage wa wasu ba sai ci batu ciwo mu zuge la mu tuba ka ni ta tun san na hatu da tun bi zai shi ma hafiza Allah eh wa ga ga dole zagin ne majawa da tuyawa da guna annabi sallallahu alaihi wa sallam sabin da jiba annabi ga yawo ta ce a fatu mura'atan za ta musili wa jamal walakinna ala tari mu dai da ginga tuno da gube ina ma wayan maji a umma sa a fata ga wajiha ba ne milawa annabi yalla a sabin da da inda duk da ne yake sare idan ke jin ya yi tsoro lafiya ne na yi na shiga ne ba hannabi jini a kuntum ra'atun za ta mutum da wajen mal ko dai yana gina ci dago wusa hu maje salau da makani ma la ta lida ma wai majare ka ta da wajen ma din jura ho hannabi da kaga da ke da da ke da ke yi kwa yanzu kai wuce shi zai gina kilo sau ba je da shi da yara rasu na yasu ke sai shi hasabtum ra'ata za ta masu da wajen mata kuma yin zagin da ci mege kusa wuciye waje makani da yan dora ma in lauda kawai lasa ne da yawai mai ya a fata da wajen an gado yau a da diga ka zauwa gilwa da alwalu da ta yi ne da kafin da muka da roman yau mai fiya. Kawai zagin na shi wa mai waya mai magirai bane kuma ya numa wai da kwalifiya ne wani alaiji

babana bi sallallahu alaihi wasallam ne gume jabir je jabir ma waya waje hanu ne jabir da ke waya waje ne waya waje na nabi ga bikran am tayyiban sai yan tiyo jiya waka shi da zaura na bar tayyiban da zaura wanda jiya wani nabi ga fahala bikran tudaibu tudaibu wanda wakiyan su ji wo zu da zu da wo su da yi ko masa doya da ka nan fuka wani da kuma ga jiya wanda ba zaura ibn qayyim za su ma don ga yadda su da sanya yadda na da tuwan kali da hanji ban ga balla sai tun suna tuna da nan na inna sha na gunna in sha waja na gunna abkaro ban da ciki a ganga ya wa ni kayan fa bugu ya ga wa sai da fa gaskiya ala ta ci ke ga ci jeriya e ba da tabi'a guri no to ma da tabi'a guri za ka ce ji addini mai da tabi'a kilika za ka ce ji addini mai da kiyayen mai da tabi'a kilika wutar shi yau mai da soce wannan soce wannan soce wannan soce wannan amma ba na wanda ne mai bada na wulayi limu tunu da to tabi'u rujiye ba ne ga zaɓen mutum gangani da ilimi ya lauka da ilimin min gairi su kashe rafin da kana shafi halkin layin nisa da ga ga ya zai da ilimin mai ma a rafin duniya na yi ciwo da wani da jaje ciwo ne ibili jaje wani amma wa ga ilimi biya tun zan gani biyu idza ja'akum man tawdawna dina wa qulukahu idza ga je bayana yayi da je yan biya dini da ta tabiwi na fagawujuhu igaji ya yi layu ko igaji ya yi la hayu da illa ta ku fitnatu fil ardi wa fasadun ka ga yamma ji hacca mun ga ta fitinan cikon da tudaniya kemo ezo duware kede haƙƙi da ba tsakani ba gangani da imina haƙƙi wuce man gai gaga ya ba da haƙƙi ta ciya imiyoyi mai tsoma da haƙƙi ta ciya ya ba wa lagun da mutum da ziyana yin da bil da lil ana yin na daraja ba ji ma da fa'ila ta ce yin zaje arijalu qawwamuna ala nisa ma fi dalla ba don ala ba don ma fa kullu agwalihim arijalu qadimu qawwamuna ala nisa ne je ji mu biye kan da equality ne ga mene zo wallahi ka so da ni kala da kan da ga mene zo ne je ji mu biye kan da equality ga fa ji da zaji a jiki a yan an ga ya sai ta fa ji ya fa'ila ta ce yin zaje annabi eji anibi ngaji anibi adiwe eji ebushi ngaji akwa adiwe yome ebi akawu yalo agwon mar'a jama'a ne ga ya gaza na yi ti sha ne yin ngaji ne jama'a shi a gwa a dira gwa ba ne yi nu sai yi na ba adiwe yo kulukum ra kulukum masulun ar warajul ra'in fi ali baiti zabaji wa ìzàjẹ́ ìlàmí ni ó rẹ̀ wá àmábàjẹ́ ìjẹ́ àwọn ẹ̀mí ni ìzàjẹ́ mẹ́kẹ̀lá ìzàjẹ́ lórí àwọn gẹ́gbẹ̀lá àdébìnrin láti láti láti zẹ́wò di mọ́ra mara, mọ́ra ìzàjẹ́ ìlà ìzàjẹ́ lórí àwọn láti zẹ́wò di mọ́ra àti mọ́ra ìzàjẹ́ mẹ́kẹ̀lá tí ó rẹ̀ wá ń ìkárùwàjì àgẹ́ ìlàmí ni a lò àwọn òtún máa yi ìgbà yìí kọ̀wé lọ káyìnbá yìí dáadáa àyè pòfẹ́sọ̀ ló gbé títí kàtó ló pẹ̀lú ọ̀rá ní mọ́ kọ̀wé dáa àyè pòfẹ́sọ̀ jùmọ̀ náà lò àwọn àpò ẹ̀bá wa sọ àti máa pa àwọn àwẹ̀ nínú àdéjì náà kọ̀wé dájọ́ wa pọ̀ lẹ́nu fúlàbù sùkúl yanu lọ́wọ́ àdéjì tó ti yé ti kí o jẹ́ pa wọn aláhùn aláhùn àyè gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀ máa dẹ́pẹ́ ní ká mú tún ṣe é ti dọ́gbọ́n ní mú tún ṣe pàjẹ́ àpẹ́lá tá ba je ji zagi a waje fanti na biyu bi aliyin nan da mu ya fuye feminist jino a ga ba je ji zagi a waje zagi wata ba ji ba ji a waje a ji waje a waje da ga wasu na sai yi hawa bu ebe ya gudu ba ji ya yi zagi ya zakari ya su hazin ofe ebe ya ga ya da ake ke wanda wato hajji ma 哎，你把着那就不高兴，我呢，你把着那你就没高兴。 ba bá yí ṣáta ni mukasi àtàlì lẹ́yìn yi ọ̀gbẹ́ wà ní ìjà rẹ̀ èkì ṣáàtú èyí ìbàyí ọ̀gbẹ́ mọ̀fíjẹ́ ní ìlú ńgá àwọn ọ̀rọ̀. bàlẹ́ bá yí ni àyàrí ní ìbàyí gúbà àrí bá arábọ̀ fẹ́ lẹ́mìí ẹ̀kú náà fọ̀rọ̀ jù lónìí. rọmùrọ̀ àtàlì ó mọ̀tọ̀ tó lẹ́mí lẹ́ ṣọ́hàdà Kawai ya to ba jiya ko gasi ne jiya ba ji ga jiya ye in da ge ta go wa le ga le je ji mu ga se mi su je na a su ni ba yi in da fa la ta ti in da ge pe la to me pe a ti ba yi ga je mu ji ko le ko ba yi yore wa shiru hunna bil ma'ruf da mace je yi gani wujadarci tsakanin abu da buna nufi sallallahu alaihi wa sallam ga man kare ta ni da na je yi guba sama ilaha ahadi ma wata afan da fa zai ni ne ja a yau mai kiyama da fa da kiyama shaku ma ni da ke na tura ne amma ya ne ya ne wa wasu dia ne wasu dia ne wai ya zane ji tiji wai ya zane ji tija fata wale ga ne sai zalunci amma annabi sallallahu alaihi wasallam muke ga muke gabe in ga dikri sabun wala sayyibu salat to ga dige su giyawo wa da buwa ko kutawa ba ko yafo zo ga foye bandoro yuna wa ma dige wa ma ba ma ba zo ro fa wa ma wa da buwa ko kutawa before zo ti jiya before zo ga da fata kaniyar duniyar jona hadis da Allah ibn Amr bin Al-As radiyallahu anhu ga alaihi sallam ga al-muqtituna yawm al-qiyamah la manabirin min nuri zai je ji adalci na da da ce ce fari yana ta ce mun bari na sa da kan aske wani hanyar min ala ya mai rahmani ta kafa ga Allah ce tura da namu ko yi ina ga ṣíṣe òtí ìwé ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ nílẹ̀ ńgbà tó gbà ó yíwọ́n àṣíṣe gan ajẹ́ àlè dídà kó gbogbo ajẹ́ abáwò dídà bá yìí kódà àwọn àjẹ́ ó misali báyìí ni ní kábà oko ní kábà nga da dinin su da ga tiyano juga gari duri ya gwanan daga sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi to sallallahu ya gwanan kada wajen ani je ga dan ba a can wanda hankali wa ga wanda bani o to a lokacin shi ne tun daga ko ne ya ko no bani a lojo amma ya gwanan wa ga o lojo guda no wajen hatta wajen ya da kaza to ko ci ga walu an ummi mu'minin aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kida an bisa sun kana idza arada safaran an a wa zuza a bayna nisa'i wani ko ji kura tsakanin ummi jirali ma bukhari da muslim ya imam an-nasai kuma shirku nisa'i ko ne wajo daga yi bai ne shi balani wata ke jiyan su yawo ngai ga wa dan bubu fa wuce ko kuka ba ko ce ga ko dole yi wata cinye ba wani wata yi na arjihar kawo mu na nan nisa ji mafi don labarin labarin da ma'an fakunin amma ni be na wuni duki ya ne zuwa zuwa sati nisa da na ga duki ya ne muawiya ibn haidata al-kushayri radiyallahu anhu ga abi a cikin sai ci ma haku zauje ki a hadina alai ki ake zanya in ta ce zabore a rubi ga an su zuma ya za fahimta wa ake yi ta rubi wọ́n tẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ tẹ̀sẹ̀ ọ̀gá kíkà fún òkè fún ẹ̀nà àtàgbèrè gbogbo wọ́n jẹ́ àgádé ẹ̀sẹ̀ kan mọ́ ẹ̀nà àtàgbèrè láti lóòkì alimama abúlá dàbí alimami nàta ìṣòkè nìta Ba ìlú su dàbò ìwà àyẹ̀wò. wọ́n ti sọ̀tà àti ilẹ̀ bá ní wàlẹ́ bá jẹ́ fún etí ìlàjì ibi lókè tó ti lẹ́bẹ̀ẹ́ ní fìdí. lọ́sàgá ṣíṣí ǹdà ńlá ni tútù bọ̀ ńlá sáwọn ìṣáyìí ko. wàláàrẹ̀ jùlọ kìí ìgbọ̀n ẹ̀ lọ́kọ̀ tó tún ìwé lò gbogbo ẹ̀jẹ̀ ní fún ìtìlẹ̀ rẹ̀ kọ́tù bayan da bibi a wutaki ake biyu bayan na wajen gaba na mai shaye shi na zagan gaba na mai na mai shi na jaro ba jiru royo guda ko guda fule yake a biyu jiya so da ne ga shagon da ke giyan u ke giyan u wa za ki a yi mai nama zai wula nama gari biyu zai lajini na ji ne bai ga ke jira da ri ne gudu ko ne ne ne da ya zanera wuce da ya kamera shi su ɗaci ya cin da ce ci yi ci ka wuri kuma ci wasu haƙi a kusurwa da ku file da wasu ga ala gogora ni ba ta shi ce ne fi na kira ne ti dana wai ni wuce ku yan nan na wada gijigiji su ba da su da kan lashi ne imi ta hajiyar gici wallahi zangoro ga awon ko ba ke dina da bi hadisi ya sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga innaka lan tunfiq nafaka tattaqi biha wajha Allah wa audu ki an doro na wa wu go sai ce na illa wajta ana illa fatu a dila da tugo hatta ma ta da da jama'a da baba dukiya na wu ya ce gige ga ya ce ce je gici na ciwi da la da je an san zani rabi allah wa nuwa min nabiya sallallahu alaihi wasallam ka ga alim na afdalu dina afdalu dina ne dina a da fa daga ga dina ne shi ko rabi ala iyali dina ne da ya zo ya zo shi ne ya ga wọ́n kayi káà yìí wọ́n wasu Rufuta yi, wasu yìí yi, wasu jìlbáàbù yìí wasu ṣí yi, wasu wọ́n yi, wasu yìí wọ́n ṣí wasu yìí wọ́n ṣí kọ̀lẹ́ wọ́n ṣí kọ̀lẹ́ wọ́n ṣí kọ̀lẹ́ yìí wọ́n ṣí ẹ̀là ẹ̀yìn tìlẹ̀ kí á jẹ́ fi wọ́n ودينار ينفق الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفق على أصحابه في سبيل الله تدوك يا نو بدبع تنو يا يا جماعة وش وشنا نفلا قلنا قد نقاعد نقاو تيميونو سواء الإمام أحمد الإمام البكال على على دب المفرد سواء الإمام مسلم سواء الترمذي سواء الإمام الله شو من الله تيمي ما إذا يقاشي شيء ungoyin wuzo ke ba wa sai dai iziniya ebe ana biyu ma marabi Allah wa hannu annan nabiya na diga la tunfiku shay'a min bayt la tunfiku shay'a min bayti zawjiha illa bi idni zawjiha tun da juga shi cin ya mi masai da izini al-imam Abu Dawud at-Tirmidhi ibn Majah gudu amma lu an ti da lawo da yin da juga shi cin ga ko da da ya ne da ya shaga yana kan zai ga ke da wumi duki ya gugu ta halirin ma kake zagi ma dilada ya ma wace dilada haramu yo ne ba shi shi wa jama'in ta ga ne buna da baji da shi dawo wa ke fara dingo amma wa jini da bata ciwo ko wa ke lo fiska dingo amma wa jini na layanu zan go ciwo to dingo ya lagabi na kuki ko ilé ìṣìyí lẹ́yìn màṣín wà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní màṣín bí ó bẹ̀rẹ̀ kó sáàmì ìjàgbẹ̀ ogun ẹ̀dí kí ìròjà ní ìdánigẹ́ ibi tí ní ìyàtẹ̀jì kí ní ẹgbẹ̀rẹ̀ kó ní ìgbà àṣẹ́bì ìdánigẹ́ ní ìgbà fún kílọ̀ na ga yake yi na ta فبدا عبد ابن عمود العاصي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لك صاحب المرء اسما an yi fi saman ya ku kuta ku wa ku ne ce bayan cocio ya za na dukiya na wawo ya za ko yi na wala da wa Allah wa jama'a da mu ya ga cocio magan an yi bayi a man ya kut da ne wa ba ko wala yi ci amiri ya dojo na ga wa wa ne ga yi rin nan ujideriya kai baga shi shi owo ya danu nuna wa ne guna afkinu munna min haifu zakantu shi ga wa shi shi wa yi da hagu ba nan cewa mutum ke nan da wani yau guban gani ne a a gaskiya fi sabilin lagi wannan bai daidai ẹwà eh, gẹ̀ẹ́ za tó ẹ̀ṣà kí ẹ̀fọ́n dúkìá ẹ̀zà èyí ti lè ní òyà yé ẹ̀yà níbẹ̀ ní ọ̀nà wúrẹ́ jì sí stóòbù ẹgbẹ́ ìjọba àtàjẹ́ yìí ti àlọ́ ẹgbọ́n náà yẹ̀wùsù ewade láìsí o tẹmọ́bìtà yóò ozo yóò ìtúwò pátákì yóò sì pátá wíṣì mọ́ yìí wọ́n kó fi dẹ̀lẹ̀ ní o káwọn adébí sagúta àti ìgbẹ̀nsá ayà sálàrí àbí ilé ìdí èjì yi ti lọ́rọ̀ mọ́jú bàtà lóra Dalilin kan nan hadisi ne Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kana yabiu nak yabiu nak li bani nadir ko hadisi ne ali kuka sanatihi annabi sallallahu alaihi wasallam dina ya gaje na jadi ka kuna ji ne ko bani nadir da annabi yuki to sai yi ki wajibi ya ya ni bai ẹgbogbo wà lẹ́yìn tí lẹ́jẹ̀ máa ń wọ̀nyà gbé yànínà owó ṣíṣe tòbọ̀ tún fi yàní àná tó ta fún sẹ́gbẹ́ lọ́gbogbo wà wá jìn àmú ọdẹ ṣùgbọ́n fún wọn mẹ́ ibi òun ló fún bóun yá àjù lórí tó lò ó kẹ̀rà ṣíṣe. what is this? lọ́pẹ́ tún na wa nínú àpèṣe ìrẹ́ ní àyìn tó hayar su da jaji ki fada ma gaji turafu da lamarin mu la tuku ne la yi kullu inna la la yi kullu kullu da e ka ce ba da zan ni dukiya mu sai ce wa banna ali ga amma yanzu ne ce yake je babu nga le yi tiye shi baare wa dan da ci kara wa dan da ci ku wa dan da ci kaza ta dan yi na kuma na azu extra be wa ke haji e bagajin da ci gani ya ji wa ne gan na to ji daidiya ina ji ma ke shi shi ma je dukiya idan sai tilafin ya ba m'a mai mi je di odige wanda ku ya buga o ya bugi ke mi na zainabi ne ibn mas'ud bai jin wanda ba ni ga in da ta ba ni bin ga ji zina ni ga wa a ni ga zai da bu a ga da ga zai ga zai ne ga ga zai ne ya da bu da ku da ta kiyo zai ne da ba mu je tilafon labarin da ya wa wannan yoyin nan ba zaka yi ba annabi ne wayo ba shi kenan ba a dai kuma haji hali da wani ma ji wa ya da shi shi ya bane za yi mace ke da bane za kin yi labarin wanke lajiye ne ni ga dukiya da muke go salari to muke ce muke yawa ma wanda bai da sai tila ko ya ba wa gaji na su ne ila ko ya ba wa nan ga no ga wa lawa ka ta lawa gini ba le ga nan tabiya kirkiya nígbà tí mo dákẹ́ láti rágá ìrìnàjò dáadáa. dáadáa náà ọjọ́ da àdájí jẹ ń wọ́n nígbà láàdá tí ó jẹ máa jẹ àjẹmá yóò yìí mọ̀táde ní ọdẹ gidi azùkì àwòtí àbí ọjọ kàdé wọn ti sáràkà ló ti jẹ mú ẹni àmọ́ àgbà náà yìí jẹ bùkátà wọn ìdàbí sáràkà jẹ mú nàìjíríà àdìsí ẹjẹ àbí ìlú àbúdà rọ̀bí ọ̀pá wa nù. أعتق رجل من بني وضر عبدا له على أن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فباقي تشيشي وجه وجه وجه نكا ينقول يوري وجه وجه نقاجي dubu ruwaji a nabi ga waje waje dukiya da sun gane wajen bayan fakara la ga fakara nabi wato na ya shari ne ne za a shi wajen nabi mu kashtara wa abdullahi a sai shi wuce wuce ɗaya ta hanzuwar jirhan fa ja a jihar rasu da sasani fa da fa a a nan sai lawan ne zuwa sai da layi sun ma kawai da alibi wata ibda a binar su ka cabe ji da a cewa biyu zo da ta sanda kare ka fa yi shai fa ahli shi yadda shi hakki wa kiyar zike wa fa je mayan waje fa yi fa shai an ahli kalin ni karabar jikin da ta abin ce banga jama'a ne waje yi ne wa biya zai ga idan jiwa na zubu ọ̀pá àmàlàmì tẹ́ ṣe wọ́n dàbí da ṣe àjìjọba méjì ìdí ọmọ nǹkan jẹ̀mọ́ náà ní ìdúró àti àgùnmọ́dé láti ẹ̀wọ̀n ti yára ìdùnnú káàrọ̀ láì má ne ọmọ tí mo kẹ́rì lọ́gbẹ́ wa ní wọ́n ilé gbogbo ilé yi àti olóńdó tí o jẹ́ bí àjọ jẹ̀mọ́ náà ní ìdí ọjọ́ lọ àlejò lọ́dún ìdíyẹ́gà. nǹkan ẹ̀ta tí ẹ bọ́ bí ẹ̀bù fún láì ní ní ìdí ọ̀sọ̀ ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya salatatu lahum ajran ga guta da na da na da guba a cikin zaman shi ni na ban ga rajulun kanat inda hu ama fa addabaha fa ahsana ta'ibaha ga annabi ya wuce yan zaje wuce wuce na wuce tarbiya wuya ladabi wangi وعلمها فعلمها وعلمها وجوه علمي فأحسن تعليمها مو علمي وأنجنا ثم أتقها يقول له فتزوجها يسيدو فأولا فلو أجران ولا دل على قبع إذا قاش يمشي يوجي لا جارو يا لدي يا لدي يا علمي كوا دقي كوا يمشي يوم cewa daga ya ciye gina in yawa da mu al-imam da muslim a cikin da al da kaji da imam da ne e baga in yi wa wu kasu kada yi waje ka ke wanda kada waje kasu ga wu yi na nu bai ma da kasu wanda ji kasu ngayin ina yin zagi gashi na kusa to ka fiti mu fata an sa san ba ni mu da yayi ngayin zagi gashi na fe da da ba ne wai limi na zamani a ne biyo in zagi da ba da daga ne da to to ba ba ji kawai hali a to lo to bai zagi je ba ba ku yi ne ya fe la ji ka to a ne bigan mawidi kun da bai ku kula da ne yi ne kaza a ne ta da fe lo ta da fe da jawabi sai layi ne ne shi yawa yadda wani abu yana yi a daidai ne ina yi shi a yi je ji kafin da ba da kiya ya zama mun zama ya zage o zai kuma da ko da karanin da da zuwa ko da karanin ba karo so ya sanu a bai mu yau mai su ilmar rubuna fili da ummi yi wa yi wa sai a yi wa bani yau mal qiyamati law alimta bi awli la farata min ahlin wa min awtani wa kifri da an da ba da kiya ne ko ga abi cin daga zaba jama'a ne ya yo o ma ke abi cikin ye go a to a te wa te wa gogo kara mm fali fali an kunta wa kana gogo na wa gogo na no ke ba lo tun wa da ta ya lo tun wa ke ba lo tun wa na lo tun wa wa asadiku wa sadikatu ai ma ga ẹgbẹ́ náà yìí láyé náà pẹ́ wẹ́ ṣe ìgbè tí bá ilé ìgbè tí láyé lọ́rù bàbá aláàkó wa lọ́lẹ̀ màgbìyà àkó wa ọgbọ́gọ́ ìlàjà àdàwà ìlú ní àjí ìyẹn ìbàbò tó fún ìlàjẹ́ wajen bayani shi da Qur'an bil Qur'an ko sai ladi je je bayan tafsirin ikra bi rabbika alladhi khalaqa wa ghayza jinni a cikin sai ta ga dari da abu da wani su kuma maliki a kuma ci waga da yake yayi ba wannan ko ta yi ne na zano to ya ga wunji kokari ni yaji ne ba guba ba dan da ce so me ji sallah da yawo amma bai wuce ba ke tàlejò méjì pẹ̀lú orílẹ̀ ìgbàjàrà ìlú náà jímú ẹkùn ga ṣíṣe wọn á gẹ inú sọ̀fẹ́ẹ̀tì mú ẹgbẹ́ ká ṣe òṣèré ń tó rẹ̀ ní inú rí mo fẹ́ òwú àkáǹsọ̀rì ìgbà ayọ̀ òdòrí làbí òun mú mímú ní ẹ̀yìn pẹ̀lú àmìnà akólókánú rẹ̀ na àmìnà áàkà mú mi ní nga na mi di na ti kaga cewa ba mai gurgure kaga ce gowe layo daga shi inda ga masa huwe mo ke fa ba daga wai da ji ben nayi inda ga ji yin ki gon mo ci uji da ji ai uji da ji ai uji ji hu la ji ne no wata bala'i ni kina ce je irin da ne ne ci daidai عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا عن أبي كان إذا نتي يشطع بن الله فقل يمون وجد عشي ويشي وما قيا قوي جاء الصابي قال لا لهم من عبارتي وأن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم هو دوجهم هو فرولان وكوايد واجه وان باي وان إذن كذلك da kawai kowelo kawai kowai shi mahulo magaskiya wa tafarki ya baka shi shauci ga yi na gama kai ji bai yi gaskiya fi sabila soyayya ma dabuwa almawadda da rahama ya nama da mamini makasu da yawa da masu kuma a jikiya ma dabuwa ma da yau da amince gashi shi bàjí mi tùkà ṣùgbà ìgbàjẹ́ tọ́ta ó ti ga kàgán ìlà ẹgbẹ́ tí èdè èdè wà gẹ́gẹ́ àwọn olóòjì àtẹ̀yúfà lórí tẹ̀yúfà jẹ́ ìwà àdìjẹ́ náà ìjọ aláàjẹ́ bayi ake shi shiga mace iya bayan yau ga je na goya na sai ji mun wani wani gyara mun shigan ci mu dudu ne ni ga je na na fayi ji wazi ko ko ga su wazi ko da sai ce wayan na ko ko do ga kimi no waye waje kan na ko ko do ga ne bi ji ko ko ko do ga ni sai ci ko ko do ga ni ga je kan na je no wa belo ko do ga ni ga je kan zo ci ku ji je wa ko ne sai tsumin nan da za su zuwa su ji wacin majo buwa fajin mu da fil mazaji a je jira biyu da bayan hijira goma da yamma sai ga da ke jahiliyar ko a ce ba duniya ko ga yi mutum ko a fegura gajiya ko a je yi cewa ko a ji ka za ta wàtí ẹ̀sánlẹ̀ jẹ́ ti ṣíjẹ́ ìgbẹ́lú à fọ́tùrì ìbú gúnnà dín wọ́n yà máa níbi gọ́dọ́rù bá mẹ́rin múbùrẹ̀ wà tún yẹ dán na gúnyí bà náà ìlàdé ṣìkọ́ sí bẹ́bẹ́ jìlù fi ní ẹgbà ní kó jìlù fi bà ẹyà wáyá kó lọ́lẹ́ṣì ikà mú láti ko yíká ṣí na kàyà fàjà nù wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mẹ́jì dẹ́díà àníbìgẹ́ yà àmìdò áhàdùkù fẹ́ جلد البعير إذا بدك كده ينكع كده يقول عقولنا جوابك جلد العبد كده يوجد kuma yi gaju a ta shirin da lati lozu za shi wa kira ke ba zuwa na jide kuma ne kawo sa shi na sakiwa kai wa ga kai yi kasha wa ba ji dole ba umma ji umma ga da mu umma wa gan ji zuru fa ba ku haka min ahlihi wa haka min ahliha wa za da ga miye ba wa za ga da ga miye ni a ce do ki sa to to da takani zakalle be zakalle o ki guta wala jarawani A ake jin na lamarin cike biya fail ba wanda ya bugi da sake ni lalle zanen da biya da kakura bai da sake ni da amma a ne ba ni zanen ci jiji zanen jiya a cinye shi ne ga yi gani a sake dubu ba jara ta a ci gani ba ne ga yadda jikata tun da media daidai in zagi mini haki na tati ya ba nan wuce kayu ya wufa wa da luludi da wuri su da kiso to na bilma ru ẹ̀dá ajé ìṣíṣì rẹ̀ ẹgbá àwọn àjẹ́ ẹgbẹ̀lá tó ó ti ní lálúgbọ́ àwọn ìṣíṣì bá ilé ti fẹ́ sàgẹ̀dẹ̀ yóò rí bá àgẹ́dà bá sẹ́rọ̀ wọ́n ìṣíṣì yóò fẹ́ gba àtútù ẹ̀ mú tún ti dẹ̀wà wọ́n tó mẹ́jìndà àwọn àndóra mẹ́yìn fẹ́ láẹ́mọ̀ lámọ́lá inda shiga a nabi wale wale da fa. lau waje tu aha dan ma amura a ce wani da dalo yadda yi yi na da rabu tuyi muka wala wuku wuce ko wani ba ci wùdí wùdí ẹ̀dẹ́ ẹ̀dẹ́ ti lè ní ohun tí ó lójú ìdàwó ẹ̀rí fún ìlà nílé ìdọ̀tọ̀ ẹ̀dà wùdí wuje aliyu ya ci gaskiya wanda a ce lokaci dokewa ga wata ci da ci gani wata gaci da daga bata wurin sau sadi na yi makwani a nabi gani a sadi wani ni gira ta sadi ya ji ma ta je gwayan gwala ya sado wallahi har da ce wani da abu yar musa min na yi da sado wallahi a jefa min ne allah ban na yi da gani sadi ya gani sai wato ebi janibin na wa aluda yi yau kai zaɓu ne ya a sai jigin babu yayin e wanda ke kuya zuwa duka rabba na duka wani sai mu'mini bi din ala yinna yin da labi bi yin ga lugwa yi yau kai sun kai ne yayi ba na zajiyan bo zai ji zo na halin e e na sai ne yau don da ga ne sahun kasiyatun aliyatun ma'ilatun mu'minatun mun ne ka su mutu kula ida je la ka so amma ka ne sono pẹ̀lẹ́ ga aka akọ́lá máa gúrú tó ayọ́ rẹ̀ pẹ́ kẹ́ ayé bá yi ẹ ṣó nígbà gíní láì gúrú sí náà lọ àìsí náà láì pẹ̀lú àìsí náà lé àmà ọ̀ká ẹ̀ fún ọ. lálùkọ ẹjọ́ tẹ́ ṣe kú jù bá jí mo ti kú ká tọ́ mọ́. àlùkọ yìí akùn ó dùkú lọ́dẹ̀ ní ga ìgbẹ́ gàmà bí ilẹ̀ bẹ́ta yẹn ìlàjì yọrọ. kàkà lọ́rọ̀ sí mímú nìlà àǹfààní bàbá yóò ti ní àǹfààní alhamu wọlé wọlé yéegi ye? Ari alhamu yéegi yé bá annabi ga la ku yanda rasul ne ya ji la kana na ta misali ne ba ndo ro a cikin gidi da yanda gidi do da na wai la da ta ci wa shaitan wani gwa yin yau ga a cikin wata lare don mu annabi ga nan do ne ga ja ta ga ne ci da ke ce galibuwa yi yau sai fa kayan ba Allah Allah Allah ta fa kayan sai yusul yi da ke fa kayan ba gina da mai fata ta zai yau ga suke ke a ce na da kiyaye ta gwamnati mai fata yi ebu jiki ebu lagun su iye tó mọ́ ẹnu ìtọ́ àjùlọba ẹ̀ bá lẹ́bẹ̀ lọ́rọ̀ pàdébà ẹkì ẹ bá tàkí ẹyọ bá yà àjẹjì lọ́nà inú ikú ó dé ọgbẹ̀gẹ̀ bá jẹ fẹ́ òun ákì bá nọmọ tàkí òun lọ sókó sí bàbá ẹgbà àdífẹ́ àbúrẹ́ lẹ́yìn na annabi sallallahu alaihi wasallam da lokuta amuran da hada yau da ni a haji ni ga ga za ta ci da duniya za ta ci Na mutul marata an ta zira da zawjiha ya ga za ji fulo da duniya ebo Nisan, an بن محسن عن أمة لو أتت النبي صلى الله عليه وسلم بيبان نجوبه لو لبا عليه الصلاة والسلام في حاجة الله لبا عليه لو لبا عليه بكاتا نجوبه ففرقت من حاجتها إلا جل ما بكات Yẹ́wọ́ ẹjì jíbe táwọn ṣe náà. qalat ma alu illa ma jasu anu gaskiya gurgurdon wajo ji kokari ne inda goyi na yake ruwana alibi qala alibi ga uzuri aina hanci ne go wata biyo fa inna ma huwa jannatuki wa naruki e ta wa ga ya aljanna ga mai duniya ga mai ke yi ene ya wayo mana ya yi ni nuyi inda ga يزيد يبقى الإمام محمد قال الإمام النسائي يشوف النسائي الإمام الطبراني أقابل بيه إنفاء لا تبوري شوف يفا الصالحات كان تابعا عن ذات الجبد بما حفظ الله عن الصلاة والسلام إذا صلت مرات خمسة لا يقدر لا وجهي وصامت شهرها وجاءت هي ترى مدانوسة وفي واجب فرجها ومتاع الأرض وذا وأعطى أتباع لها وما يتوقع دخلت جنة ربي أو هذا مع جنة يتوقع أما عليه جمينا وعلى فيبانه وعلى لا توقع جنبه يتوقع لا طاعة لما قلت في ما قلت الخارج za a bagoci ma tuti wuce ba hati lafati wa alamun tuti wuce ba sai da jibini ce bo so so fi ne da jiru halkin layi wa alamun tuti wuce ba ga sai da jilbabu mai ba ta wa ga jini sassa wani ga da safu da zai ga ta ranka ne ga na ta ga yi alamun tu ta bai ce lambalin lawa ba ndo ne ga alijin ila ẹni túbá gẹ́ǹtì bá agbó lóòrò tó á tún náà wà ní fi máa wọ́n fún àti fi máa fi yẹ́tí àgbáyé bẹ́tà عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتماعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له إذا جوتي وأجوه إلا جلدها ejìnlẹ́jẹ́ mẹ́lú àwọn tó ní tí ó fẹ́ mú ya tí ó fẹ́ wà ya mànà ó lè tí ń nígbà tí ń ṣe ló dàbí àdìdí bá àdìdí ọ̀kálẹ́ tó ti rí àdìdí ń mẹ́gbẹ́ òjò àmọ́rọ̀ ní àná fílà iṣẹ́ rẹ̀ ẹgbẹ́ ògbẹ́mi láti láǹsọ tí ìyún ọ̀kálẹ́ àdìdí gẹ́lá àà ìnáwó kálù ilẹ̀ mú fìlà tì la ne ce ce wa tabbata da gine da ce soke na al-Imam al-Bukhari ga ku al-Imam al da su tul ma ku yace in da ji ga lahi to bu yace ne ce ce ce ma ayi da ibn abi talib radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wasallam zalla fa ta fi ma eh, ku ma ta fi ma'ruf eh la mi ce la muslim abu dawud da imamun da sayi a zaɓu mu ina jule ya dojo ya bu su ce babi wani ta kuna wuya zuwa ce babi wani ba yaba hadisi ya biyu na yara rabi Allah wa hannu ga nabi sallallahu alaihi wasallam gari da da rabi ne mila ta bila shirashi ina giga ba giga shi da mun ga wace babi wani fa bati ina gina ta annabu fa ba ta gazban halaiha uci ma ji fushi gangani biyu ne ga ji fushi bai ko لعنة الملائكة لعنة تجميل تبقي أيضا جنة حتى الإمام محمد والإمام البخاري والإمام مسلم تعبد والإمام النسائي من الكبرى ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة la yaqbalu Allahu lahu salat sai ta ga sallah da guta wuce imamu kawfin wa hum lahu kalibun da ne shi a sanar jimu wasu zawa go shazwanu sai ta ga sallah wa da inda gina ba'dat ba'dat wa zawju alaiha qadban nan da inda gina ali ne bu ma ji shi go mai ya bu yo madan wa biyana wale ga inda gina ci dabo ya ji

waji da an ce ufe ufe ka babu ne sai ci mala kuma sai bala ya wata ga inda zan da jiyan na tsaye ba mu da leba din da ce nono tuba ne in ce shi sai ke zakin nan mun ji firgita ko a nan in baga almurad su jibbin fi surat shaytan Allah ya ga ya tiyaje tiyaje da surat shaytan ko firbiru في سورة الشامية يجب بسورة شيطان فإذا أوصر أحد منكم امرأة فأنظر قال إذا جيني يبو فعجبت إذا جينا ما أستعجبنا فإذا جي إلى أهل يجبوا بيشو ذا يريد معنى يجبوا بيشو يعني ما بكاته إذا يجب لي na yi masu yato gaskiya da rurar mata da gaya wuri ya gaya na kunya da wato da ga ufani shi ne da ga duri mutum ga wajen ne da to mu da shi kawai wa yi mu shi no wa ga ga ne wata wanda ba na ya daga ko daga lahin da ko na wuye ne to ka ba ro sai le so ne gogo ga dubu sai ne ya tayar wa lagos da ko ne ce irin nan na ne to ci da malaika jin wa da tabbata so ma ku sallama wa akwani muka faru na nan da yake mutane da su yoyi na alima da yake da ni za ku zo ina yi ga sai wudu ke bu ma sai da yake yi yau da yau ga ga wuce bai da ni ko عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة لا تصوم المرأة وبعلها شعري إلا بإذنه إلا إذا ششي وفيدا تعظوا أبو مدب مسيدي إذن لوي ولا تعظل في بيتي هو شعري إلا بإذنه إذا كان لا تعمل تجدين يوم مسيدي إذن إذا نبرا يقول لازم يقول لعنه الله لغة دعوه لغة دعوه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن يسوى عجله له لكن ما قد يقول فيها ويدي بني بنيا ويقول يبعو نيجاجين ذلك إلا دايان تريد عقل من غالنا وعن شيلة بن أجنة الإمام البخاري ومسلم بأبو داود داود ìlàjúgbà tí a gùn yẹn náà tí la máa lè ṣe búgbà dandan mọ́tò èdè ìdè ní orí ìwà àjùsí àdúrà òdí ọba wa ní ìgbà níbi tó ń la sẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àtẹ̀tún ìfọ́rọ̀ ọba ọ̀dọ̀ aṣá ìlú ìlà ìlú ìlà ìlà tí a gùn yẹn náà tí lè bí mọ́tò mọ́tò èdè ìdè ní orí. sọ fún alùpùpù ọ̀sọ̀ nà súnlẹ̀ mi inú ń dégbé bá níbi ìyá níbi mo dégbé tí a gùn ìbá wọn jù méjì òkú ilẹ̀ tó ń láyé ojú kuma zai ce ji kiyamu laili sai biya hun kashi da ba wani mutu ya da hannu da ji sallah ku ya tsoji yawa za a nabi to ga a nabi a nabi ji gato da kewa ji ga sofuwa da za mai ganin ìgbé tí a sùn yá ìdájú kí lè ṣùgbọ́n tòlá ìwọ̀n jìnnà tó ń tọ́jú kó tẹ̀sán jìgẹ́ ní ìgbì ìwé ẹni kíkọ́ ìdá tí a sùn lé da ìdì ní ẹ̀wọ̀n yàn wà á lè ṣáàbù láàbù lù ú mọ́jọ́ tí a gba oṣù rẹ̀ àkúrẹ́ àìdí àwọn àdí ló ma tẹ̀sán lè mọ̀ wá sí láàbù ìgbè lọ́sì à láìka tí a sùn tẹ́lẹ̀ ìdì ní ẹ̀wọ̀n ìjàrẹ̀ láàjà ẹwẹ́ tí a wó. láàmà kọ́ amma ya gano daga gurin adribuwa iza qamat ne yukaci ungar da kiyamu laina fa ina tattara suratai ne na faci a gagunce da shi da sura kwaro kuma wani baki ne ya zan wa jani wa dajin wa dajin bari bawu kuma ya na ji hannun mutum sai ka zo ne yi sallah su ta girgawa da gudu da yin na ala zai ke rufa da na zalika ya yawa ba su na gaya ya k'a kan da kuwa da kowai to ba ba shi fata ile hannun allah kan mace ko ya lagu ga hannun rufe shi ke mun na mami salati kawai da su akwai su ga idan da kana da ni ga hannun ya sallah lukon kun haɓata nun gari a fara kuma ki asali wuluji daga lagunya na yi zamani nan a da a sai fi mu daga katon wake jiyan na ke da wuce abu daga ilimin wajen bayan su yabi uwe su alhali mai fiye wa da shi ne ba za ta yace uwa shi yana a turo su ka tabuwa ina yi zuwa tuya bau ina yi zuwa jikin zuwa tuya bau jine mo wani wajen yi ciwo tó ń tẹnu ooru tó ń tẹ ẹ̀mí dúró tó ń bu èdè mọ́lẹ̀ tó átà ní àti ọmọ fún jọ ọdún lójú mẹ́mọ́ tó ń ilé ìgbà tó ń tọ̀nà. شيخ الإسلام ابن تيمية وتنازع العلماء ما إذا شلب هل عليها أن تخدمه مثل فراش في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطعام والطعام لمماليكه وبهائم مثل على دابته ونحو ذلك ما إذا شلب أن تدور وتكين ونوالك يا إبونا yau wuta ban wayo wuje yi turu wuji ana yi wa fina ko juice ko kura da yana yi wune da to kura da da mata yi ya wuce ya yi da ungwe yi ba ta wuce wuji ya ne juya ba yi wani wa jina kashe dole ya man kala ta hidima a da su minin mai dole wani wa jina wa ta da ya kuma mai da na da gobe na jideriya da wani wa ne wa nan in ma ba na kada ma to gogo ka zo to ko di mun ta ji wa dai shi rawo ke di ai du mu dai di da ji ga wani dole a bautu na wace ce ba da yi na ngo be ga su ma a ti ne ga da to ga wani dole ya ke je yi ci abu na na ti ga to ngo ma ro فإن هذا وبنجي جهنم فليس معاشرة له بالمعروف ينجي معاشرة بالمعروف التي معاملة معاملة كركع بل الصائب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصائب في المسكن إذا لم يعود على مصلحة على مصلحة لم يكن قد عشره بالمعروف لأنه يجب على واجبات يقوى جلدان بهنا كابون بوطلوة كنورا وعب وزيلة وعطي معاملة كركع بهنا وقيل دعوة ما هو الصواب يقول لنا يديجوا وجوب الخدمة واجبي ونقيني وعفيد كينا عطية جيدي ما يقولون فإن الزوجة سيدها في كتاب الله يقول هي إيه بقى شيء من مدينة عشر شنو وهي عانية عندك بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئنا تقاتل مزبوه ويتجوز نبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يا أبو مجنون فتاة تيمية أبو جوجو فمن تأتي فوق page 90 to 91 eh waka hidimar na dai butar ba jire hanifi sallallahu alaihi wa sallam ji ta ji zakan ji shi ji ga yi ci ya ji ga kila bela ẹgbẹ́ ẹgbìnà èyí ti ti ájínà ọ̀nà kí náà wọ́n ti ló wá èyí ti ẹjínà òun wá ẹgbẹ́ na ló kájọ wá aláàjì owó ti dé sẹ́nà ọ̀gá ayùwé náà wó dákítì dákítì ẹgbẹ́ àwọn ẹgbẹ́ náà dẹ̀gbọ̀ na náà ájì lọ́wọ́ tó tún yàrá wọn tún sí àmá tó ojú rẹ̀ tó ojú àtọ̀ṣíṣì ẹ̀lá ẹ̀bá yìí ti ẹ̀ tí ìlú ayùwé náà kú tó máa nígbà já àtúnbẹ̀ wọ́n ń cewa tí wọ́n tẹ̀gẹ̀ ní ẹkùn wà fẹ́ ibè ibè ní ìlú. ya tó wù. bai ma'ajin alkhairi a yi da aka mana bai riki ya ba ina yi kirki na waya wala gangani da ya kuma wujirin doro ma wa'adar waya wanda ji wani ka wàfẹ́ ju mọ̀ọ́mọ́lá da ẹ̀ ń gbèjọ báyẹn nìyí ẹgbẹ́ mi ra ìwà ne nàìjíríà ẹgbẹ́ pẹ̀lú oúnjẹ ìdí ẹgbẹ́ yìí kọ́wọ̀ yá wọn àlẹ́ ne lẹ́jọ máa ń lè jíjí àníbi sáà tó lè lọ́mọ́ nǹkan ní inú ìdílé àwọn ìlú mi láàkẹ́ àmì láti máa ní bọ́sẹ̀ ju fún àdìgí àmì náà fẹ́lẹ̀ kò ní bẹ́ẹ̀ fọ̀ wúwo ẹ̀ka wọn ṣe ọmọ nǹkan ní inú ìdílé àwọn ìlú mace láàkẹ́ àmì máa ne máa ní bọ́sẹ̀ ju fún wani àmì náà fẹ́lẹ̀ ne sai na uzuri ba da yi nuna cibiyar za yi gasa sabbin da lokaci ta bishin ya this is a great problem yawa yi yanki fi jiko wa mai yi fin ya mai ke ba da doshi uzuri mai lawo sai wa lokaci na wadda shi shirye yi wa sosai ba za awa sanu sanomo na danne e na rayuwa ya e ba da yi mutubu na ya nemi gwaje ba da yi mace ne don na har yanzu ya ba wani can alaba ba sai me yin futa min wuzu alabi ga manka na da sharu fa lukumu da na da ce don fudu kiyo su zuwa wuce nuwa fuyi dole gudu yau mujima wajibu ala kulli musallim ya jana ba suke yi dole ne gudu jina ba ta shiga kabi amanatu fa da wa min akmali al iman in yi umar da kirki gudu ba ya yi ba su bane ma ne kene wa kullu lin nasi husna in yi su su asiriye ni ẹgbọ́n ní èèmẹ̀ tí náà ti rí èèmì ní ẹbá lára ìyàbá ń lọ́jà àníbi ìfúnná lè kápò ní ìjà wọn àníbi ìbúra wúwo kò ti kí inú ìjà alẹ́ adẹ́ka ẹgbọ́ ju sẹ́lẹ̀ ibrahim ibrahim wuce sai yi wani wajen nan wai ta ne da gaskiya je ko so ta mana da kai do ne ki su ne kan gani ne mu la yan gita ya gina ka mai suno kan ga da ga ba wanda ba da san nan ne ba ku su kan ko an zai ce babban da wani ko la ku su ko da wani ki ki ji la ku su a turu

so insha Allah ta'ala lokaci na watan na mai daɗi don ce sha lafiya ana mai daɗi kuskure da ce ci ko sake yi da wani Allah ya rika a shagar da ya rika a ta hatta su kawo الحمد لله الحمد لله وكفى وكفى ان شاء الله ربي لطف مني ربي ما لم يحيي ولا لقيت نفسك نفسك ولا ملوك ولا كريم سرطان تجيب ويجي ويجي أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ale gaga yanzu na za ku kaya maudurin shi ne na gaga ta tsaye mai gaga kisau na filmiya 90% mayayin ga bidiyon doro kiri na gana gaga kafin shi ma ba na ni gana sai dai kawai amma daga na manna suke wa da mai ganin daga yanzu cina farko dai to shugaban gwazon da alkhairi ya babe to ci addu'a mu yayi da shi din man doku ibo mai da bije alfanya ah ya wannan jina to sai a wuce kan da albarka to ya zama lafiya Allah ya zuriya sai baji na jama'a to kan islamu da yoro na yanzu ran ga ga mi a gaba ne ani gana mi da yanzu ta ga mami wa ga mi lafin tunnin be yayi baji biyu. kan gangan cinci la kon tun ni tesen be yayin zan biyu. gidi dai ba bayani na mun jina wale da mun fe na ga da mun ji mun da bai tiya ga waye ga mana ne ji fi yo ba ne ji ga ga janda equality na ko equality a ga baji gidi zagi àbí àìní what man can do woman can do okay oh, better àti àrà àtúnṣe ìgbẹ̀fin nàìjíríà àwọn ará àgbẹ̀dẹ̀ speaker nígbà jẹ́ ẹgbẹ́ yíwọ́n àtúnṣe ìgbẹ̀ wọ́n ṣùgbà ó so ẹnẹ̀ là dáwọn náà yìí ṣe dé ìgbóró lọ kuce je mutu daga e e e ya baza na jona ne daga ya bayi na musulmi da yana wale da idai shi tukwa man daga magina mai yaji katuna man ce ba huku hakkin nan zagi da sakin ba jona wanda an goro ga wa hadisi annabi muhammadu lagozu ma ya hadisi na ta zuna wanda an goro ga wa hadisi annabi muhammadu lagozu ma ya hadisi na ta zuna to wale amma yin ba jiji nan na ije da jiya wajiji ebo yi je wosha, wo sha wa e ba yi be ni e ba yi ne ji uma yi be ke haki ne ji ya to ne ye na haki na muslim ti la ya ga la ya na a ce ti abi na kuna ngala ba ne je ne ki be da wan ne ji na te la je na saro jaye jaye yin zagiji dige la haki yin zagiji ya kin da nuna Yan yanna yan yiwu na ji faruwa ya yau ne hali yana ma'awa da tukayen bunan lokacin da shi bai tabo na zane je ladawa da hingin na ji zane ga ganda ya zage kin saudiya ga ga a dai ji a amana ye a dai ji kaza kaza ye a dugu a ji kaza kaza wallahi tallahi billahi la ilaha illa illa huwa ba ji la ya yi ja in ga ji ga ga ti media bo a ti te ji a fe ji a fe ji raddiya ga na zage ya a kya no ibn a kya àgẹ́rẹ́ ìdí wa lórí ìtìyẹ ibi ìdí pọ̀sáàdì ibi ìdí lálà ìtìkẹ́ tìkì mbó àmọ́ àwọn ìdí ayé gàgá aláàkíá ya hákìlì kùránì láàánú kùn ní àwọn àti wọn bèbè à. sàmákì báyìí yìí nàn nàn. muhammad sallallahu alaihi wa sallam zana dijibai a fata zana jibeli ani na da zana da dijibai karshe na muhammadu da alkhairi ga e wannan mutuwa ga ga khairukum khairukum li ahlihi zana ji alkhairi ga e fata na ngai zana e jibo ba ko gangani da iyali ji na wa ana akhairukum li ahli min ma ji alkhairi ga e fata e bayan iyali mi je ba mi ji alkhairi ga ali ta fata na bai je na shi ta pare annabi muhammadu na rasulullah يقول سيد المرسلين خاتم الانبياء amma annabi muhammad da nan gawa ya ji alkhairi ga ji alkhairi na annabi muhammad da jidan da yi yoyi ne alai da jin yi da mai ya koyi laji mana ya gaji sha ya wuce ani gana mitani wa ga ya ce ya ne na na aisha radiyallahu anha wa ebe jin ga ga lokacin na annabi muhammadu ne tiyan bu akan da tuwaju dambo dana ki annabi muhammadu ha ji sai ji dambo ya yau tuwaju sai ji dambo lokacin da tunai da wai tiyana na na aisha ga ya ga annabi muhammadu ka dambo wajin ke batin ne jinore annabi muhammadu a gore sallallahu alaihi wasallam na na isa ga annabi muhammadu a ke batin ne jinore to ni e ni e gan e ti e ni en zagi je e ti je ki je e ti ni en zagi yo e kama yi tuku ya zagi di lajiye mai kyau a ga gawu jijina ya zagi di lajiye mai kyau a gawu jijina ya fi abi na kun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ja hajji ya karshe na na ga hajjatul wada'i na hajji wuce gaba annabi da damai jama'a na jaye kayu eh jama'a jaye kayu a wannan su ya bunna zuma wuce da an ji jaye ka doji wuce gana amma ba ga mine wasiya na annabi muhammad sai ya gano ya ganza ya ganza ji da zuwa bua ga ittaqullah fil nisa isu da soci da harka ta da zagi jo annabi muhammad sai jawazi da isu da soci da ta ni da zagi jo eh amma yi nan na a ta ga jan jon yi tin zagi bi na ku wage waza ne jo to me da jirin na jijina zana ya wajo mu maga ya wona wujina wudan kan jiwa to sun gama wani daya oga go zane ye oga go ne zan zane ji har ka go ko gala ya dai goro wa ta dinya na wa zaya oga we gaya you are not even ashamed of yourself je imi wo yi imi wo dango wo da da yin su jinga ne sawa ga ni biyu har wo yin jinga ta ja ga ga tin wo mana kai e gina wo mana we ka ga tin wo mana kina ga ga wo mayo wo maga e bona wo ga wo maga ko wa yi goro ba ta yin laji zai ji gwalo jigi ya so ta zu a ta da ga ko zagi a ta ga da eh, eh, da zama ṣe òtún gáà kí aláya wò gáà kí aláya ní kùránì lọ́ọ̀yà nínú àti mọ̀mọ́dù lọ́ọ̀yà náà 那么，业主谁呢。 daga binakun sai binakun sai na man gabo man gina wace mina wace kin da na je kwai do shi ne eh, ba wannan e eh, kwa ka ko wannan ko na tuna a na je tu fi ni we ai ni la haula wala quwwata illa billah na man ya na ga ba da tula sallam ga wune ya wuna to ce daga wa in ta khafu nushun ga wannan ko fa'idu hunna wajibu hunna fi mabaji wadribu hunna darban masuwa ti ga ya ga bayanin ganje e wuna wanyu ganyi bana a ene pagangani da yi miwa yi na waga shishi wace ya kwaga yi miwe wace ya ji bolo-bolo gani biyu wace ya jiyan doro gani biya wai jan biya sun ko na wajen wa za ni ko na wajen ki a wa ki a na ko na na waya yi na na na na ba kuje da nawa ni ogun ni bana kuje nawa to ogun ni bana ogun ni ba to ti wo bata nike kuma min ke ta al'amarin ce na dona bu abu da zulani zantin nina na gana na da yin zagi na mai be in zagi ji in goro mai ya bayani wuce jin yawe mun maga bi a su ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan goro na wagai na wayi da jin da karkashin bayan wudo luwai na tari cikin yin zagin da shi biyaye na mai ce ya na yi wuce ji na nan nan wajen tasiri na kafa

kawulun da ta shiga ya ku gaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu jiya wa annabi muhammadu ya ge ya shiga guci amma kawulun na gaya kadija ya ge ya shi bana ala hadisi sun shiga wuzuri amma ala hayatin alide kadija wuta ce annabi muhammadu ya bayan yau kadija mujin annabi muhammadu jiya jiyawo kadija jiya jiki na annabi muhammadu lokacin mujin annabi muhammadu jiyawo na masu ba ga gaya zuwuyo na gaga shi tukuna lokacin su kadija da mini zagi na ji gaga nake min ya kuro shawa ce kan shi tukuna anabi muhammad jiyan yanzu ko kadija amma anabi muhammad aka jija jiya o kadija mini wa wa mini lati timbo ya anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibo wannan zaki wa mini baya anabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad ga tiya so ti ga wa min ayati ko an hanna alaka lakum azwaja an khalaqa min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha to annabi muhammad e ba kadija na ga o fe jo aya wuce ha khadija tun mo gangani annabi muhammad fe bi sakina gangani be khadija ene no agan lambe a bari wata hugo ga annabi muhammad da fe be sakina gangani be ziyo be khadija na lokacin sa mana annabi muhammad bin malaika jibril yana hmm ko no akap jibril yana kiba annabi muhammad on ga batari wuci yaye kiba annabi muhammad fargaba annabi muhammad fiye shi ba fiye shi mi mu fiye shi mu fiye shi ga zammilu ne zammilu ne e ba za ya shan e ba kila ki saba da yo abu talib mu ko ya eh, kila ki saba dan gidan yo sayyidina abubakar ji dan na ji ne ji to ba e za yi dan ji dan amma yabo kila ki saba ya ba ko da e to ga ya da da zanna ya sai

fáyìn gbà níbi muhammadu iná tóòtì àgbàwọ̀ ya wèé gún wee di kaza zànàbí àná wèé yu wèé wọn gàdí tí zànàmọdé jìn ní jìnnà tóòtì àgbàwọ̀ tó ẹni mi adùn lábẹ́ àbọ̀nà sẹ̀kì nàná àgbẹ̀ èjì kàkà ni ẹ bá bẹ̀ yìí nínú àníbi muhammadu àdìgbẹ ya kọjíjà nà mọ muhammadu ń dé ndóró dà àníbi muhammadu ya ke bana nan Muhammadu na Khadija na ka girki ya Annabi Muhammad har ya gondo ci da dabo so ta malaika Jibrilu kinda baya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malaika da ba Annabi eh Khadija ma be be be na be Annabi Muhammad malaika Annabi Muhammad Khadija be dona da na yi ga tuwa kiyu da aljanna da ya amma ku gaya za mu yaje ci ba mu ko kuma gida ka mace wale baba bayi ya na baba yi mi ga watu ya na da ci mi ya ba wallahi ko ya da na wale ga Khadija na man da wuya ko ilimi wa wi mi wali tiyo ilimi na kadija bi ilimi no sai kan ta rabbi muhammad no tace na ko son lo tace bi ilimi na kadija lo ganna na malaika jibril mu yi wala ne na rabbi muhammad mu yi gani ga jibril gona ki ga ga lo ga allah huwa salam da salam na allah huwa salam وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته إيه نقول يا أبو قبول لو قطوة جوا يجي وسلمنا ملائكة جبريل ما يجي وسلمنا كديجة يا جنة أنا تقول بيني وبين جيني ويا جنة الله هو السلام su wace su ayi sallama su hungunan waya gaga wale wa gaga jamar tunga assalamu alaikum wa assalamu alaikum ja gaga gana wa alaikum salam ko amin ti so ti ruji tabatu yawe wa ga ayi ce wa gaga na amin ti so ti ruji tabatu yawo to to din ya ba mi ti onda Allah to ga ya ni jo to ngala ti ga dun we ba we ba ni ti Allah to an ga Allah to ga ya ni jo amma ni ti Allah ruji tabatu ya jibrilu an ga Allah ruji tabatu ya wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ole ga ilimi ngaka dija ngaka dija dukkan ya wannan bo sai ma kan lambe a wannan zagina Nye ba yawe ne goro ga goro yo na yo aziro wallahi sallahi mata yo kuma zan naja amma ba ya ba sun naji mun cinar da ina e ba duwa alkhairi biya annabi muhammadu sai da maka wujin wujin zagin goro ya wa kan na fadila da gandu ina annabi muhammadu ba kadija ba ja da ya je ko e ko ya annabi muhammadu ya sunna kadija ya ya har na na ita kan ko dilla yan ba da kana annabi muhammadu sai da yi kadija da ka to ba ga jin zagin goro da yo ga da kadija barana ọgá sọdọ kiriki de bọyì sọdọ kiriki gẹbi de bọyì gàjẹ àmàna yẹ bọ ọmọ mọyà àdìsí mo ti dẹbi àwọn yàgò ní mọnyì ha ìlà sọdọ tó mọra àtúkọ hamsa ha wọtọ amasiaro ha wà á sọdọ tó fọrọ jẹ ha ẹ wà á sọ àtúbàlà ha dákà lẹsìn jẹ náà tọrọ bà á kọ á sọdọ tó fọrọ jẹ ha wà á lọfọrọ bi. somehow ayi mi wala be imi oji kini di sura jiri kin dora e wona yi bana kana ku fon eh eni ha we de ti se de kama bu na ke tio e ya we be o ga look at my wife ne this my wife wallahi ya zero billahi la zero si ko na ga je imi ogo gogo bona ko kuma ka go bi ya se ko yi jire we fa ji wa wa e ti e ku ni do wa la je jo mo bo ju bu ko ti o wa ta fun ti cái nào đi zane ga kan wajen ta kana ne ita ji la dan jado wai ga dan jama sai ga da kuwe wallahi kalmai yana yin ba min ya yin zuwa shiga wale yo waje zuwa wani wajen wani aka nan da jini yau ba nan so ba nan aya wadda ga lokacin da mace ni ga yi ni ga mace ba na ni ga la ilaha illa waje zuwa là kalmai ndo da love yo mu dai love ga love ta jani go pe ga sun be do jibe ma ngai love ga lar ko no ga yo wata chule na ko e eh, da fira ga ga da ko ta ga da do jimi so le eh, u love na ngai ga da saka ni ebo nda ma ga da saka la ko wa do jimi ka ko to ngai ga yo e suma ba zai da su yi wato da yuzu Allah yi ji karahi ni dai waga yi ni dan kwa ne ba yan ke da gambo sen ga ga ta wayi bushi wato aka ta waje kiro waje to ko ga addini hada kike ke bi addini islami e bo e woje bo lo wodu ga nu ba yi jannatu wa mawdi ko maga ga waya addini ma to ye ba so ti bi addu'a ga so ti mo wodo di سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا na نستغفرك ونتوب ma. ဖြစ်ကိုကားလို့မလုပ်တဲ့အဲသူချက်နဲ့ဒီကတာပြီးကြပါလေဒါမဲ့ဒီမျိုးကိုကတော့လုပ်ရတဲ့ဒီကိုကြီးအစ္စလာမ်အလိုင်းကုမ် iya jijiya sunan ikeya yi jihadi constitution ya kafircin na lutu ya nan ebola eh, one thing is that irin don riga ga yi nan zalika gaske wayo amma ka yi su su bai al'amarin yin jihadi yin constitution yin gwamnatin na a gadi banna ya yi bannan na a sai ta nan gai al'amarin constitution na. na biyu is that yi doku na ya wucewa nan ba ta yi wucewa fi sabi da lai ya e bude he to mi ce mi ba na mi hasi shirya ne mi ce gan to aljanna to aga allah mi sai mi gasu to iga fiyatin ku ga yi zuni yi niti yi kuita mu igba yi musulmi kirki yi buta kwato kabo ya suwa yi niti ga gagayen na to al'amarin na wujen da because ire na to cocktail to musiba na fata in na zaɗe na gada wana in na na gada yi fata gada wana wani gan ci gada ji research ci da dai gaji bai wa'an gita su islam wana in gwe wiko sanda ja wiko ba Imabita. Imabiti, they can go wuta because of the situation. But the truth is that ezu zikiri ngama shawara na ya ga manji ndo na gado na yi gadde da na je research na e bana ene bai tabi da bana waga da tika tu deji waga da tu wa roni fa bandoro shehu shehu shehu so the truth is that uda ma wuji ne bidaji yi bana yi ya ma diriji yo waga da research be ili fedu ene waga na ala wo waga ke da sojoji dawa kuji maka bani zai dana fatiya amaja kabli aka ina da jaje na aka masifa da da wuciyosa so kula ma waje to kaso ko ba na yi ke kin ne ga da lamari ko sushen nan yi da nan baka ba o oh, ina ga fushi nan baka ba jini fushi in to ba yi nin nawa dana fushi maga yo na sa fushi da turu da turu yo na sa ko to fushi gayo to fushi be ba ko gayo to mi ba ni na na ngiti da be e ko shi ilimin na waje jikini e eh, mande gumba wa ta na to wallahi e ga no ga mai mun na e ga yo na wale ga fili wa fi na gwana na amma wallahi tallahi ga no ga nan nike wa ga goto a to me wuce mina wuce ya kagan na gana e bana mi ke wanda ga aje zabanin na wallahu alam za na ga aje ya ke fili o wa da gwamnati mai da harka da gwamnati wa da daga constitution ba yin na giya ila wuce yana mi ke wuce ga za ne di ne di sani ga aje za ga wuce wa ka da ga za ya ga ta sai su su da ga go ba ma fata alkhairi wajen iye ba da coci addu'a coci bula constitution no lokaci abu yayi yayi constitution alqur'ani da sunan annabi muhammad to amma amma sai ya jeje iki wa constitution na iki je constitution ni yana eh, mafari na zangorwa na da yan gobona nga isakani o gani be toci nga wakuta ah sai mawuya da iga lokaci wawa ikife na ita ya bangare yayi yi limi iga la 24 hours sai bayan yi ya laya rayuwa yin je ta 30 minutes kishi na wai da la yi limina wallahi tallahi wa ya e kaba wa da jika to a da bana je can dar su jigina ya guru su jigi ka ka ka ka ka ina eh woyo mo so do jika tu o so do ji limi bo be na kibe pau ma a to da amasa da dawgwa o da da na kina je na wa jana ma ma a ken gwanin ya gishe ya gishe constitution guyana sai sai da ilimi wọn a jiga zango yi ba ni an gaza kai bi ni kiji la constitution ni gbiya ibi di gun aya ko wọn a da constitution ya jiga wani na la ya paka sun go hmm, nga wa wa da go e aga aga aga chemu bindiga aga wa da go ti aga chemu bindiga bini ga na ka mo ni ga kwa papa na ko ti na mai guyo ko ti le gu kwa ni dona ni me mala ja nasara ya ja nasara ko e ji e ka ko ti je je ai in mai na ma ta la da ayin waje kan do ne alamar ni ja alamar ga ye ja wallahi dilan yi ka zo yi mi ni tile la won hara yi ti yi mi ti kai ke mi na waje so ti da na yi kum ni tiju ila ma imani ji yi juwanji ili ti ya ganda shirka ji ili ti ya ganda bidiya ji e tibo kapo constitution la yadda gwa yadda gwa ito lugwa wa mai ga ya mai wuce ji gwa ni ga ya lu shirki ya ji gwa ya lu bidiya ji gwa ya lu gaza ji gwa ya lu ga mana ji gwa yi ga te gwamnati ga ya lu haramu ji gwa ade ya kiyo wai ga ko da sai yi ga wani ili so kudi sai yi ga yi ga ce da gani da yanayi yi ke ba ta su dan kotoci kan ga ga kan min fiyatin kalilatin غلبت سياسا كثيرة بإذن الله كان كما نتو yadda ba ta kai ji ganewa ko amma insha Allah ko biyayya ko ji biyayya ko ya ji jimayo ko ya ji jimayo so ta da constitution na kiya constitution na bayanin jigar Najeriya boya yadakkiinge ga na nasaraji be yanene yanaji ke tarihi be fiago ari ke isrijena tundaga lokacin na nasaraji be na kya tiddi daula ya usmaniya yana a tiddi daula usmaniya yana gaba musulmi ji a agofi walla ya biyanin ga aji da abu na be tiddi daula ina shekhu usman dan godiyo jila da abu na a tiddi ya ani shekhu usman dan godiyo kide be ai ne a jini ko kide be e ko no ga ga kunje ji dole ke laji ko su kai na ni lara inna allah yandoro na sai karasmiya ba ta ne be sunna be na laro ti da da laro ti da kan amma na sanade da ni ka ji no e ne ji ya so ige wa gu da ushi sai to ga yeje insha Allah ma da ji ni ba kauna wallahi la ma da da ji amma ito aye jire gurgudu ne kina kina da wannan assalamu alaikum النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغاياتم بالعين ورضيتم بالزرع وتباتم أجنام البقر الله عليه وسلم يا جدع يا يا جدع يا يا ya ci adini ta ci zuwa ta tsaye ba laka ce mu e ba wuce a tsiya a tatar jila jini su sai za ki da ne a ne da ta daga alaikun sunum aluna ya ce buɗe kama ta daga al'aka lafi na ka ke mina jini a da buɗe yawa ne kallatin na na da ta duk wani a rin gaba lakin ka da ku da ku sai amma ya je da ku sai ku je gusa ya kun je gusa amma ya je sai ke biye ke kun je gusa ya bubu ga fiye wato tutu tatu da diga wuji wato leda inda kake kuwa fini ro no ma fe kun ro a musulmi da bisa ta ta ta ta falo daga na ajin shaya wato méjì yìí àtàfẹ́ jù ìlàjú ìrùfẹ́ ìgbàjọ ìrọ̀tún àjílé lànà tí náà imú yìí ní máa ní sáàjú ìyẹ̀mọ́já wọ́n lẹ́yìn fúrẹ́nà ìjìdá àdí ní bídá ọgbẹ́ iṣẹ́ rẹ̀ tọ́gbọ́ tó ẹ̀ṣẹ́ gẹ̀ní ní àgbẹ̀bẹ̀rẹ̀ zambẹ́rù tẹ́sì kìí gẹ̀gẹ̀ ní ti fi yàwó zai je kuga asibiti ne fi shagon nan na almost 99% yan medical doctor business na america fasne da jikin musulmi ne ko da ce je musulmi ji ne da jin baro da lo makanta you see wati ule mission yi kaga da makanta da shi e ki she da tunaji ma workshop ma shop ma banoci amma ji mutum la sala mu guje ji gulu mace ci ko ta tashi fi sabilillahi zane ji lala ti ji tule gulu ba ko ta na fara yi ji ji jayi ki ya dini da jayi ki ko ilimi zamani wa buke yi zai je ro makanta nan k'ofis na jo to Allah ko basira bin wa bayin jira a makaranta islamiyya wukin yau makarantar da sauri makarantar al'adamu makaranta yaso sadar sai mun majadu an odam ba ta motsi makaranta na shuga yawa wadda ga walulo standard wangina makaranta missionary mashinu irin doro ɗai ga alu makaranta woko ne ya shiri towo to saka to singlet to fox ko to namba to ingiji to ndoro e ga na makanta islamiyya ga da slipper so ne da mutunci zige je ne musulmi ne kai zanya wasu fi za makanta ko kwata din yari na ga shirke da ba ko to ga portrait wa lugo to anyu na wa makanta islamiyya ga wuya da ka bishi shi fi sabilillah da ne shaji da ya to ajini to dis ne gune zabwa je na sarau

wajibi annabi dai ka zo maka ba na azumi ko wa kudi annabi sai da daji sai ci gan wuya sai ci wa ya annabi ga ya ji da ma ji ya ce ya amma ya ce kan ga ba shi ne to ale ga strategically ga jalo ta wáyé tó appointment do mùsùlùmí ká bá kàmpé appointment jáde mu wọn àwọn wáyà mùsùlùmí jí wọn àgára wọn ní dùn admission yẹn ní pàṣẹ tàbí mùsùlùmí gágùn fún ibb university ẹ̀ làpáyé tí lẹ́gẹ́ state university ìrìnàjí dáàtì ń gbèmí náà tàn nílé ìmẹ̀lẹ́ òkè ìfẹ̀bí ní mẹ́ta ní yíyí kàtún jí ìjọ̀tọ́ lẹ́ẹ̀dá ìmúṣẹ́ ìjító àti ní tó rá lẹ́ẹ̀dá daga islam india about har da ya kwaye ne idan musulmi sai daga gawa ba shawa ne ga ya tuna ba karamin aiki ba ne zandoro lalli ne mu yuji na la laye gairu ma bi kaumin hatta yu gairu ma bi anfusihim shirka la fa e ba go chilo biji aji na jiwo so ji na be fasu ta ci be ci da daga manasu be ni kwe be ne da ta na jiwo jina e na ji da mine ne je contribute to weakness ya lu me musulmi na dan go ci ga la musulunci wala la musulunci la da mu ce mu ci wallahi ilimi musulunci wala ilmiyan ẹgbẹ́gbẹ́ wà lé gan fífi dáadáa ti jì wọ́n àdánwò plan jì wọ́n àdánwò major wọ́n àdánwò àkúrí èyí sọ́bẹ̀dọ̀ jì wọ́n àdánwò yìí ta áwùn ta tí ẹgbẹ́ sí ọmọ wọ́n àti ẹ̀dánwò kami fi àti kàdí lẹ́tí nǹkan lẹ́bẹ̀ tí a tẹ̀ kàdí lẹ́tí bíyìnbíyìnlá ń ga iye kundó kan ń ga àwọn ìní sọ ń wẹ̀ àwọn ìní àmọ́ ó jẹ kundó à ẹgbẹ́ nà kàtó tó wọlé ìyọ̀nà yìí záà dẹ̀bẹ́ sùn kàfẹ́ tó kún kàlàm tó kún yàn fún ṣe à Allahu alam salamu alaykum. Mu fata da tabbata Allah تجيبوا قام قد خير ان شاء الله واي في ذوق كل كل لا جاء بني بني لا جاء بعده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Thank you.